Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. A cikin shirin namu na wannan makon za mu kawo muku tattaunawa da wani matashi wanda ya tashi tsaye wajen yin noma a ƙaramar hukumar babura ta jihar Jigawa da ke arewa maso yammacin Najeriya. Matashin ya fi mai da hankali kan noman kankana da riɗi wanda ya bayyana irin ƙalubalen da manoman kankana suke fuskanta. Ana ya yi kira da gwamnati da taimaka musu. Ga dai yadda tattaunawar tasu ta kasance da wakiliyan Mahawa Umar inda ya fara gabatar da kansa kamar haka. Sunana Sadiq Abdulaziz ɗan ƙaramar hukumar Babura Jigawa State kuma mazaunin jihar ne. Kuma ni manomi ne a wannan karamar hukuma. Malam Sadiq kamar me da me kake nomawa? To mafi yawanci dai abin da muka fi nomawa cash crop ne ina noman kankana, ina noman riɗi, ina noman suɓo. Don gaskiya shi na fi kuma shi na fi fahimta. Ya harkar noma musamman ma a wannan shekaran da masu ma hasashen yanayi suka yi hasashen cewa za a samu ruwa da wuri kuma akwai lokacin da za a kai ruwan zai yawa sannan kuma ruwa zai ɗauke da wuri. Gaskiya muna kalubalantar abu abubuwa da yawa na matsatsalu idan aka samu irin wannan yanayin. Yaya amfanin gona komai ya yi kyau? Gaskiya da yawa sun fada a noma musamman ma manoma riɗi. Me ya faru? e, problem ɗin da ya faru an samu damuna da wuri so daga ƙarshe kuma ruwa sai ya yawa shi kuma riɗi da kankana ba su da buƙatar ruwa da yawa idan lokacin da nan su yayi dan gaskiya da kankana da riɗi manoman da suka noma wannan abin sun yi asara sosai da sosai kuma bayan wannan ma eh, wannan abin da ya faru na covid-19 din wannan ya haifar mana da matsala mu manoma kankana na jigawa. Har wace matsala ya haifar? Eh matsalan da ya haifar eh, mun yi noma alhamdulillah alhamdulillah mun yi iya kokarin mu mun noma kankana kankana ya zo daidai lokacin da za a fara daukan wannan kankana sai wannan abin na covid-19 ya shigo so shigowansa kuma gwamnati ba ta shiga cikin wannan lamara domin gwamnati tana ware taki na noman ri'i noman hatsi noman gyada amma ba ta ware na noman kankana gwamnati tana ba da maƙudan kuɗi a kan manoma amma mu manoman kankana ba ta damu da mu ba ba ta fahimtar ƙalubalen da muke samu kuma muna ɗaya daga cikin manoman da suke hassasa albarka kamar ta yanki kamar a yankin zama manoman kankana ɗaya, zai iya tafiya da sama da mutum arba'in mutum hamsin za su za ha a karkashin sa duk shekaran da aka samu irin wannan tseku ya samu wannan matsala dukkan su suna shiga cikin wannan matsala to ta yaya annobar covid-19 ya kawo matsala ga noma musamman a wannan shekara yawa alhamdulillah kamar mu manoma kankana domin ni manomin kankana ne kankana na sani eh in muka noma kankana ba za mu iya sayar da ita a yankin mu ba dole sai baki sun zo kamar daga Lagos daga Fatakwal daga inugu sun zo sun siya kafin za mu iya fahimtar mu mai da abin da muka noma kuma mu samu riba mutuka aka ce baki ba su zo sun siya ba to mu ba za mu iya siyarwa ba sannan babu wani kamfani wanda zai iya zuwa kamar ya sai kankana ya canja ta zuwa wani yanayi kamar wani abu kamar yanzu manomin tumatir zai iya yankawa zai iya shanyawa gwamnati za ta zo ta siya ta zuba shi a gwangwani ta wannan dinsa ta sarrafa shi amma shi manomin kankana babu wata kungiya ta gwamnati ko wani kamfani da yake iya zuwa gona ya ga kankana ka ta yi ya siya cikin daraja komai ya mayan maka da abin da ka iya kashewa a cikin gonar sai dai kana ji kana gani ka yi asara iya wadda zaka iya ɗauka ka fito da ita a nan yankin ko mota ɗaya ne ka siyar iya ita zaka iya sayarwa kana ji kana gani kankana ka za ta yi asara domin gwamnati ba ta shiga cikin wannan tsarin ba ta damu da shi ba kamar me kake nufi da gwamnati ba ta shiga tsarin yawa abin da nake nufi kamar misali manoman gyada manoman hatsi manoma ridi gwamnati tana ba su tallafi na taki tana ba su tallafi na kuɗi kuma ta san da su ta musu rijista amma mu ƴan manoma kankana babu wannan rijista da aka yi mana sannan gwamnati tana ware taki da magunguna na wannan dan abin amma mu manoma kankana ban mu da taki da za mu iya ɗauka mu ce wannan wannan taki dan kankana aka yi shi dan duk wanda zai noman kankana kawai zai sai takin da ya kwanta masa a rai ya je ya noma da ita garin haka kuma kana iya sa takin da bai kamata ka sa mata sakamakon babu wani kwanzalta wanda gwamnati ta ware wani ofis na kwanzalta wanda idan zaka noma za a zo a ga ƙasa gurin shin ta kankana ce ma wannan ƙasa gurin shin ita kankanar ita kaɗai zaka sa a gurin ko kuma kana buƙatar ka haɗa ta da wani abun so kin ga wannan abun ba mu da wani kwanzalta wanda zai nuna mana wannan abun sannan idan ka shuka ta kana ji kana gani ta yi kyau ta yi komai wani abu za ka zo ka sai magani ka sa mata sai ka zo ka asara saboda baka da ilimin wannan abin baka da ilimin wannan abin kawai dai ka yi ne a ko za ka dace to garin haka sai ka fesa mata magani sai zo ya lalata ta sannan baka da ilimin kamar ya za ka prevention din wannan matsalan da ka haifarwa da wannan abin sai ka kankana ka kana ji kana gani tana kasa tana lalace tana lalacewa kai ta neman masana wanda suka san kankanar kowa in ya zo sai ce ma abu kaza ne wannan in ya zo ce ma abu kaza ne baki zai yawa ka rasa ma wanne shawara za ka dauka a ƙarshe dai sai dai ka asarar wannan gangana babu wani consulta wanda zai iya taimaka maka ta wannan abun da gwamnati ta ware kawai don wannan abu Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakon namu Sadiq Abdulaziz da kuma wakilin Yamma Abuja Hawa Umar sai jul Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.